بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأهل وحرم وأباح وحضر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا تراه يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهلا وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فعاد حشر بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاف لقوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لتريه دود ثلاثين دا تفر yayin da ya daidai da tara ga watan shida shekara 2016 bakwai a wannan masallaci na masjidul Imamil bukari a wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a kuma wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai bayan sallar magariba ko bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ka sa abin da muke karantawa ya zamanto sababin tsiranmu duniya da kuma ainihin wato lahira kafin mu fara karatu akwai abubuwa guda biyu na farko akwai wani uwa da ya rubuto cewa yana da bukatar addu'o'i daga gurin yan uwa musulmi sannan ya shiga cikin wato matsala da yanayi musamman ma na rashin aure to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya dafa maka dan uwa yadda zaka samu kai aure Allah ya fitar da kai daga cikin halin da kake ciki da yan uwa da suke cikin hali ire-ire irin ainihin wato naka Allah madaukakin sarki ya sa kamun shekara ta zaɓe ba za a kiɗa maka kai goro ta shi ka ta ba wannan shi abu na farko abu na biyu sai maganan wannan yana magana ne cewa malam don Allah mai hukuncin wanda yana azumi ya kalli bidiyo na batsa har sai da ya fitar da kuma mani wato ya yi istimna'i kenan ko shi kuma ana azumi to matsalar guda biyu ce na bayani a gurin karatun yamma ranar nan na ce tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullum mu'mini ne ya gaddu min abu sarihim wa ya fazo furu da hukum sannan ya ce wa kullin mu'minat zubna min na wa da kunna. malaman musulunci sun ittifaqi cewa babu yadda za a yi Allah ya hana dan adam abu Fati akwai maslahar da tace kada yi hatta abin da ya shafi lafiyarsa misali Allah madaukakin sarki ya ce mana hurrimat alaikumul maitatu haramun ne a cime mushi waddamu sannan haramun ne a tijini a wancan lokacin kafirai sun zo sun wajen manzan Allah sun kawo masa shubaha ita kuma shubaha dama abinda za a kawo wanda bai san yadda abu yake ba in ya kalla abin sai ga kaman gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne domin Allah ya saukar da cewa la ta'kulu mimman lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba Allah ya ce kada ku ci sai suka zo suna ma annabi tambaya sai suka ce shi mushi idan ya mutu waye ya kashe shi ba Allah ba shi kuma dabba wacce aka kwantar da ita aka yanka ta waye ya kashe ta ba mutum ba haka take cewa sai su to da Allah yanzu da kai yankan da kai yanka da wanda Allah ne ya kashe da kanshi wanne ya kamata shi ga wannan ita ce asalin shuba to da haka da Allah ya ce kuma mai almaytatu an haranta muku cin matacce sannan waddamu da jini yanzu binciken da aka yi aka gano ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya hana a cin mushi sannan ya hana a ci jini shi ya sa da Allah ya ce waddamu wannan an yi itilafin shi sai wata ayat ta zo sai ta tsayiri sai ta ce audamin Shi shine jinin da yake kwarara lokacin da ake yanka shi yasa za ka gada za a gasa nama da gama gasuwa ba da raguwan jini jini a cikin shi wannan jinin ma'afuwar ne an yi rango mai mutum zai iya ci saboda ba damun masu ba ne ke yanzu mushi idan wato dabba ta mutu ta zama mushi aka ji aka ɗauko ta to akwai matsala saboda sun ce lokacin da aka yanka dabba wannan yankan yake sawa ta hanyar jinin duk abin da ke cikin jikinta na cuta wanda in ɗan adam ya ci zai zama masa matsala sai jinin ya fita to shi yasa da ƙur'ani ya tashi sai ya haramta a cin sannan jinin da yake fita lokacin da ake yanka ya ce kada a ci don wannan abu ne da yake da alaƙa hatta lafiyar ɗan adam ta irin wa'annan abubuwan na faɗa na ce akwai wata jami'a da ke ingila jami'a ta cambridge sun gudanar da bincike mai zurfi akan wannan matsalar tunda allah ya ce kullum mu'mini ne ya gazo min abu to lallai yanzu an gano masu kallon fina-finai na batsa kwakwalwarsu tana samun matsala sama da wanda suke shan kayan maye sannan kuma suka ce nan gaba abin yana da tasiri kwaran gasken gaske hatta taɓa lafiyar jikin mutum idan abin shekaru suka yi masa yawa da haka shi wannan ɗan uwa ɗin lallai da masu ɗabi'u irin nashi musamman a cikin watan ramadana a watan ramadanan ma da rana to shi kan shi kallon hotunan ba ko ba a watan ramadana ba haramun ne ballantana a watan ramadana wanda haramcin karuwa yi wannan shi ne abu na farko A kan wannan matsalar sai na ɗauko wannan littafin raunatul mutanazzih ya bidayatul mutafaqqih cikin abubuwan da suka kawo akan abin da suke bata azumi sai suka ce na'u. Alistim na'u shi shine talabul khurujil mani' mutum ya nemi fitar da mani bi ayi wasilatin ta kowace irin hanya sawa'un daidai ne ya yayi amfani da hannunsa ne aw bi tadrib ko ta hanyar goga wani abu alal ardi akan kasa aw ma sha ba zalika ko abin da ya kama da wannan hatta ya nazila har sai ya fitar da mani wannan shine al-istimna sai ya kawo hadisi daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul qudsi yace kullu amal Adama da lahu dukkan aikin da dan adam yayi nashi ne illa siyam sai azumi fa innahu li Allah yace nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni nan saka da shi yada ta'amahu mutum yakan bar abincinsa saboda Allah wa sharabahu da abin shansa wa shahawatahu da abin da yake sha'awa ta bangaren jima'i min ajali saboda ne sai suka ce wa wajen ujjilala ƙaunin faɗin annabi da ya faɗa Allah ya faɗa a hadisul qudsi cewa ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali yanzu idan watan ramadana ya mutum ya ci abinci akwai azumi ko ya kai idan ya sha da gangan akwai azumi ko ya kai to haka suka ce duk mutumin da ya amfani da wata hanya don biya makansa wata sha'awa da shi ma azumin ya kare wallazi istamna wanda duk kun istimna lam yada sha'awatahu bai bar sha'awarsa shi ma ba da haka fa yafsudu siyamuhu da haka azumin sa sai ya lalace مثل الذي قبلها قتن قتن أبن لكي غبنسا أن من أكل أو شرب فإن ثيابه يفسد بالإجماع kamar yadda duk wanda ya ci ya sha a cikin watan ramadan to azaminsa ya lalace da haka duk wanda ya nemi biya ma kansa wata sha'awa ba a cikin watan ramadana da rana azuminsa ya lalace fakala bi dalalatil iqtiran man istamna fa inna siyamahu yafsul bi dhalika wa hada qawlul a'immatil arba wannan fa magana sai ta malamai guda hudu kenan magana sai ta maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad dan hanbali qala shaykh ibnu ya yace wa hadha ma'arif al al-arba rahimahumullah maliku wa shafi'i wa abu hanifa wa ahmad wannan ya zo a cikin sharhul munti sannan haka yace wa kaza qawluhu wa kaza qawlul ulama haka nan maganganun malamin fi qawlihi shahawatuhu al-maqsud Abin da ake nufi da ita almani bi dilalatil hadisi saboda abin da hadisi yake nuni da annabi yace aya ati ahadu la shahawatahu sannan sahabbai suka tambaye cewa yanzu ɗayan ma zai zo ma sha'awarsa wa yakunu lahu ajrun kuma a ce yana da lada qala sai annabi yace ara'aytum law la'aha fi haramin akana alayhi fi wuzur da mutum zai dauki al'aurar sa ya saka inda bai dace ba yana da laifi ko ba shi da laifi sahabbai suka ce yana da shi qala shaykhuna hafizahu Allah yace wallazi yudu innama huwa al-mamin lida fa innahu yusdir da haka sai suka kawo mas'alatu idza taharraka ash-sha'watu al-muslim fi nahar ramadan idan sha'awar musulmi ta motsa a cikin watan ramadan walam ya ji tsariƙan illa an yi samla kuma babu wata hanya da zai kaucewa ko dai fada zina ko kuma mai istimna'i fa hal ya butul sawmuhu shin idan ya istimna'i azaman sa ya lalace wa alhal wa hal alayhi qada'un aw kafara fi hadhihi hala in azaman ya lalace ramuwa zai ko kafara zai sai suka ce aljawabu al-istimna'u fi ramadan amsa na farko dai istimna'i a cikin watan ramadan wa gairihi ko watan ramadana haramun la yajuzu fi'luhu bi halatta ba لقول الله تعالى والذين هم لقلوبهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآبين ذاك جسك سوى على من فعله واجبين كدول ليعيك استملاء في نهار رمضان أتكي موتى رمضان وهو سائم ينا أزمي نفرق أن يتوب إلى الله يتوب زوال الله دك إنك أنا مغنى توبة to magana ce ta cewa wannan laifin da aka aikata jingime mai laifi ne ta yake nan na biyu wa an ya tsadiya siya mazalika yawan allabi fa'ala hufi wannan wurin da ya istimna'i sai ya rama wannan azumin a ciki amma wala kafarata ba zai kafara ba ne, annar ta, inna ma wara da fil ijma fil jima'i khasa da haka akwai malaman da suka ce sai ya kafara azumi 60 akwai wanda suka ce ramawa zai yi a maimakon wannan azumin da ya karya da haka masu irin wannan ɗabi'ar sai su ji tsoron Allah su bari su nisanci da abin da suka san zai kawo azumin su ya lalace a cikin watan ainihin wato Ramadan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu jiya mun tsaya a aya ta biyar, za mu tashi aya ta shida akar maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا Allah ta'ala ya ce ya yi hallabi na otul kitaba ya kuwa inda muka basu littafi aminu kuyi yi imanin ku gasgata bi manin zalna da duk abinda muka saukar na wahaye. abinda muka saukar na wahayi kuma musaddiƙan lima ma'akum yana gasgata abinda ke tare da ku min ƙablitin gabanin an natsumi mu shafi wasu fuskoki fa da rudda ha ala adbariha mu mai da gaba ta koma baya baya ta koma gaba auna la'anahum ko mu tsine musu kama la'anna ashabar sabti kamar yadda muka tsine wa ma'abuta kifi wa kana kamar yadda muka tsine wa ma'abuta farauta kifi rana asabar wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance maf'ulan abin ainihin wato aikatawa ne jiya mun yi magana ɗaya daga cikin hali na yahudawa bayan an gama shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kiransu ya ce musu ya ayi hallazi na utul kitaba ya ku waɗanda aka ba su littafi ya tabbata a cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin far al-ansari al-khazraji shamsuddin al wanda ya rasu hijira ta 771 ya kawo cewa sababu nuzuriha qala ibn ishaq yace ibn ishaq ya fada kallama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ru'usan min ahbari yahud annabi yayi magana da shugabanni daga cikin malaman yahudawa minhum daga cikin su akwai abdullahi bin suriya al-a'wa wa ka'ab bin asad fa qala lahum sai an sai annabi yace musu ya ma'ashar yahud ya ku taron yahudawa ittaqullaha wa aslamu wa aslimu ku ji tsoron Allah ku musulunta ku mun kauya fa wallahi innakum lata'lamuna anna alladhi ji'tukum bihi alhaq annabi yace ku kun san cewa abinda nazo muku da shi daga gurin Allah gaskiya ne qalu sai suka ce ma na'rifu zalika ya muhammad wannan mu ba mu san cewa abinda ka zo da shi daga wajen Allah ba gaskiya bane ba ba wajahadu ma arafu wa asarru alal kufri abinda suka sani suka yi musunsa kuma suka dogi akan kafircin su fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar ya ce musu ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda muka ba littafi aminu ku yi imani bima nazzalna da abinda muka saukar wato shi kuma abinda muka saukar yana gaggata abinda yake ainihin wato gabanin abul fida isma'il bin kasir yace ya kulu ta'ala Allah yana faɗa amiran an halal kitabi yana mai umartar wanda aka ba su littafi bil imani cewa lalle su imani bima nazzala ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ya saukar wa annabinsa kuma manzansa annabi muhammad min kitabil azim na littafi mai girma alladhi fihi tasdiqul ahbab akbar wanda a cikinsu akwai labarai wanda ake gazgata su allati bi aidihim wacce take hannunsu min al-busharat wa mutahaddidan lahum sannan Allah yana masa kashedi da jan kunne da ahir da su shiga taitayinsu cewa lallai fa idan ba su gyara ba to akwai fa matsala fa shi yasa yake cewa illan yaf'alu in ba su gyara ba bi qaulihi da fadarsa to ga fa matsalar da za ta faru don haka yahudu da nasara su ne ahal kitabi idan ka ji wani ya tashi yana rigima a najeriya ya ce maka babu ahal kitabi to wannan fahimtar ka ce ana gane don watakila ba ka samun rigiman nan da tanko in ka ji wani ya miƙe ya ce kiristocin da ke najeriya ko an samu bai hudu a najeriya ba ahal kitabi ba ne to wannan fahimtar sa ce amma ahlul kitabi wannan suke cewa ba ahlul kitabi ba ne, dalilinsu wai saboda da annabi Musa da annabi Isa Allah dai ya faɗa ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila to su kuma wayannan na Najeriya ai ba bani Isra'ila ba ne? da haka tunda ba bani Isra'ila ba ne? to ba ahlul kitabi ne. sannan na biyu sai su ce maka ai ba za a ce musu ahlul kitabi ba saboda wai ai babul littafin suke ba tunda babul littafin suke ba za a ce musu ahlul kitabi ya manta tun wahayi yana sauka annabin yana da rai qur'ani ya sauka ya kafarta su yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salata kuma tun annabin yana da rai suka canja littafi shi yasa Allah yake kiransu sai ya ahlul kitabi sai ya ce musulima talbisuna al bil batil don me za ku dinga haɗa ƙarya da gaskiya maganar canja littafi tun annabi yana nan wahayi na sauka Allah ya tabbatar sun canja maganar kafirci kuma tun wahayi na sauka Allah ya tabbatar cewa kafirai ne amma tare da haka yake kiran sai ce wasu ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi maganar cewa rasulun ila bani isra'ila Allah ya faɗa ya ce ya yi hallazina amanu la tattakizu yahuda wannan nasara sai ce ba azuhum awliya ba sai yace wa man yatawallahum minkum fa kenan aka samu wani yi iltizamin addini irin nasu ko yana Najeriya yana cikinsu ko bai cikinsu? yana cikinsu? Sau da haka in wani ya ce ba ahlul kitabi ne ta wannan fahimtar ce Allah ya bashi lada ko kuwa istihadi ne kokari ne da haka Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda aka aka ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wa'inda aka ba littafi kun ga a cikin ce musu ya ayu hallari na hutun kitaba akwai girma masu su hanyar su tuna a baya akwai wata ni'ima da Allah ya musu sai ya ce musu aminu ku yi imani bi ma zalna da duk abin da muka saukar jiya mun faɗa mun ce don wannan bima ɗin. tunda mafi fi ismu mausulin ne kenan Allah ya lizinta musu su imani da littafin annabi Musa da attaura sannan su yi imani da annabi Muhammad shi yasa wani yana cikin karatu sai wani ya zo ya ce masa ku ba ku da adalci ya ce kamanya ya ce me yasa a addininku na musulunci aka yadda musulmi ya auri wacce ba musulma ba wato kirista kenan ko ko bai amma me yasa a addinin ku ba a yadda wanda ba musulmi ba ya auri musulma sai ce zauna zan maka bayani za ka fahimta za ka gane yadda matsalar take ya ce idan kai kirista ne yadda Allah ya ambaci annabi isa a ƙur'ani bai ambaci annabi muhammad haka ba yadda ya ambaci na na maryam a babu wata mata da ƙur'ani ya ambace ta kamar na maryam yayin da wacce ba musulma ba ta zo ƙarƙashin musulmi tana zama abinda take mutuntawa take girmamawa na ƙarshe ta same shi yana girmama su dan ba za ka taɓa jin an tashi ana rigima da musulmi ba ya zagi annabi isa ko ya zagi na maryam ko ka taɓa ji ya ce to ba rigima ya ce in wancan ɗaya ɓangaren ne ta ɓangaren yahudu ba rigima ba musulman da zaka same shi zai iya tashi ya zagi annabi musa ya ce amma kai yanzu ba ka ganin mutuncin annabi idan aka ɗauki musulma aka baka ta zai ƙarƙashin ka ta zauna to gobe za ka iya ya ka zagi annabi kaga za a yi rigima ya ce to yadda a jaribinmu muke girmama annabi isa da na na maryamu a samu wannan girmamawar ga annabi a janibin ku to sai ya lizumta mana sai a ɗaukar aure a baku kuma daga lokacin da wanda ba musulmi ba yadda zai girmama annabi muhammad irin yadda musulmi ke girmama annabi isa da na maryamu me zai kowa dole musulmi zai kowa yace to wannan matsalar yin haka shine ba rigima ce ba a su kaga ana buƙatar zaman lafiya kar ta je karkashin ka ta zauna ka kunda mama annabi zagi a rigima shi yasa aka hana ita kuma wannan in ta zo ta zauna ƙarƙashin musulmi ba maganan zagi don yana mutunta abin da take ganin su suna da girma ba da gima shi yasa aka ce ba za a yi ba ina fatar an fahimta dan haka sai Allah yake cewa wato aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka saukar ga baki daya da kuma wannan littafin na ƙarshe domin shi yana gaskata abin da ke tare da ku ne min qabli an natmisa wujuhan tun gabanin mu shafi wasu ainihin wato fiskoki akan ce tsamasa yana zuwa muta'addi sannan yana zuwa ainihin wato lazim dan akan ce tsamasa al-mataru al-alama shine ai maha asaraha idan ya shafi ainihin wato gurabinta sannan akan ce wa tsamisatil a'lamu shine darasat wa tsamasat tariqu darasat wa afat alamu idan ta ainihin wato shafi da haka sai ya zamanto tsamata ya tsumusu tumusan shine ainihin wato mazdarinsa sannan akan ce tsamasal kamaru shine idza zahaba dawuhu idan haskensa ya tafi dan haka Allah ya ce fa idan to tumisat sannan akan ce ainihin wato tsamasa ala ainihi a amahu shine idan ya shafa hasken idan shi ya daina gani dan haka Allah ya ce walau na sha'u la tamasna ala makanatihim famattata'u mudiyan wala yardi'un da haka Allah ya ce wani ƙadara wa duhu an zaifihi fasa masna a ayyunahun fa zuku azabi wani zur sana akan ce tsamasa alama da shi shi ne a halakahu idan ya halakar da shi shi yasa annabi musa ya ce rabbana a qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili sai ce rabbana tsamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim da ka tsame da ma'anin Allah ka hallaka duke fir'auna gabaki daya sana kan ce tsamasa shi ne shine tagayyara suratuhu idan surar abu ta canza sana kan ce tsamasa da ma'anan darasa wa maha asaruhu idan abu ya shafi sannan akan ce ainihin wato tsamasa bi ainihi Shi ne nazara nazaran ba idan idan ka kallo abu daga nesa sannan aka ce tsamaka da ma'anin ainihin wato ba'uda to da haka sai Allah yake ce tun gabanin mu shafe kuma shafewa ta haƙiƙa dan ka koma littafin ibn al-jawzi zaka ga an kawo maganganu masu tarin yawa wasu maganganun da malaman tafsiri suke kawo ikhtilafu tanawu ne sabani ne na nau'i nau'i daga ƙarshe sai ka ga ma'anar tana komawa zuwa ga abu daya wani abin kuma da ake kawa a bamun tafsiri akwai takalluf a ciki da haka tsayawa doron abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa annabi Muhammad ya fassara littafin Allah da shi to ya fi zama ainihin wato a akan a ita kawo aqwalu shi yasa wasu maganganun da aka kawo Al'imamu imam Ibn Jarir tabari sai da ya musu ainihin wato raddi yace duka wayannan maganganun da aka kawo akan min qabl an nadmisa wujuhan fa ha, ala ha. tun gabanin ainihin wato mu shafe wasu fuskoki mu mayar da ita ta koma baya wato gaba ta koma baya baya ta koma gaba kenan kaga mutum kawai yana tafiya maimakon ka ga gabansa sai take gani sai ka ga an juya baya ta koma gaba gaba ta koma baya wannan kuma ukuba ne kuma wannan ya fi komai sauki a gurin Allah ya haka sai yake cewa auna anahum ko kuma mu tsine musu kama a sahabar safi kamar yadda muka tsinewa ma'abuta kamun kifi ranar asaba da haka akan ci asab da ma'anin wani wuni daga cikin kwaninnika na sati da haka muke da ranar asabar ko da haka ma'anar ranar asabar da ta ce ainihin wato ranar huta shi yasa sa imam al-qutruf a cikin musallab nasu ya as-sabtu yawmul qubida was-sabtu na sibtu humida wasautu nabtun muhida fi ma'amarin ausassabi ya ce idan an ce asabtu da ainihin wato fataha yace ce wani wuni ne da aka keɓance don yahudawa su bauta ma Allah a ciki wasibtu da kuma kasara shine na alin humida takalmi ne wanda in aka sana'anta shi wanda kowa yake yabo shi ake ce masa asibtu sannan wasubtu da damma na butun wuhida tsiri ne wanda yake makaɗaici wanda yake da wahala samu ba a samun shi fi ma'amalin ausassami sai a cikin ainihin wato abin da ya shafi wato alƙarya ko kuma ƙungurmin daji wanda ba kowa zai iya shiga ba shi ake ce ainihin wato asabtu sannan akan ce asabtu da ma'anan addaharu au burhatun minhu wato zamani ko wani lokaci na zamani sannan akan ce asabtu da ma'anan arrahatu wato hutu shi yasa Allah ya ce waje alna naumakum mun sanya baccin da kuke hutawa ne sannan akan ce asabtu da ma'anan wato bacci mai yawa sannan akan ce asabtu da ma'anan al-gulamul jari yaron da ya zamanto yana da jara'a da karfin hali ana ce masa asabtu sannan idan aka samu doki da yake da saurin gasken gase ana ce masa ainihin wato asabtu Allah ya faɗa ya ce wa ana fawqahum tura bi mithaqi mun mun dauke masa ainihin wato dutse saboda alƙawarin da muka yi da su wa qulna lahum maka ce musu la ta'adu fi kada ku wuce gona da iri akan kama kifi ranar asabar wa akadna minhum mithaqan galiza sannan muka rike alƙawari daga gurin su to su wayannan mutanen da Allah ya ce ko mu tsine musu kamar yadda muka tsinewa ma ta kifi Allah ya kawo maganar su a suratul a'raf da kuma suratul baqara a suratul a'raf ya ce was'alhum ka tambaye su an alƙaryati allati kanat hadirat al akan garin da yake kusa da teku wannan garin an ci an yi shi a zamanin annabi dawud ne mutane ne masunta banda sana'ar kamun kifi ba abin da suke yayin da ya zamanto banda sana'ar kamun kifi ba abin da suke yi Allah ya ce izi ya aduna fi sabti lokacin da suka ketare iyaka ranar asabar an ba su zaɓi an zaɓen musu ranar juma'a ta zamanto ita ce ranar da za su dinga yin ibada ga Allah ta zamanto ita ce ranar hutu a gare su ta zamanto ita ce ranar da babu ainihin wato aiki a ciki sai Allah maɗaukacin sarki da ya ba su wannan zaɓin sai suka ce ba ta so su ranar asabar suke so to ne sai Allah ya ce wa annabi wasalhum ka tambaye su an alqaryati allati kanan hajiratul bahar dangane da wancan garin da yake kusa da teku idh aduna fi sabt lokacin da suka ketare iyaka ranar asabar da aka zaɓin musu ranar asabar ɗin aka ce gashi ita ce ranar ibada da kuma ranar hutu su daina yin aiki to sai suka ƙetare iyaka ranar asabar ɗin da suka ƙetare iyaka ranar asabar ɗin Allah sai ya ce yau masabtihin shura'an ranar asabar da aka hana su kama kifi to sai ranar kaga kifi ya taru kamar ya tako tudu yana maka gwado na yau tuna suna lata a ranar da ba ranar asabar ba kuma kifin ya ki zuwa ran asabar ka san ana cewa a habbu shi ilagun adam shine mamuni abu mafi soyuwar abu zuwa ga dan adam shine abin da ka hana shi da yanzu za ka yi bako ya zo ka ka ajiye masa kwanaka guda goma na abinci wannan kifi ne wannan nama ne naman masoyi wannan farfesu ne wannan na kaza ne wannan menene idan ka buɗe masa guda tara baka buɗe ɗaya ba to yanzu hankalinsa zai kan guda goma yana da kan na shi kuma wannan mai a cikinsa da za ka shiga ɗaki falo ka yi wasu abu ka fito wala wani siya mamaya ya liƙa ga shi wannan kwano abin faɗa yake gaban shi ba ma cin yare ba amma dai na goma nan dai da ba a buɗe ba sai wai me yake ciki ne sai ya buɗe to tun da suka zama fasikai sai Allah ya ce ka na buluhun bima kanu yusufun mun musu wannan jarrabawan ne saboda fasikai ne wani irin fasikanci suka yi Allah da ya ce masa kar su kama kifi na nan asabar idan suka tashi ko dai a yi haɗa a gefen ruwan ta yadda idan kifin ya zo ran asabar ba zai iya koma a can ba ko a zo a sa kayan da idan kifin ya zo zai shiga ba za su ɗauki kifin ba sai su bari sai ranar lahadi idan ka yi magana sai sai a Allah ya ce kar a yi su ranar asabar su kuma ba su kama kifin ranar asabar ba da haka amma sun yi dabarar da kifin ya shiga wani guri ta yadda ranar asabar lahadi ba zai iya koma inda ya fito ba wannan shi ake ce mahila dabara a hana mutane abu ta kofa sai wasu su shigo ta wundo to duk lokacin da Allah yake hana mutane abu ta kofa wasu su koma ta wundo su biyu to wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'u na yahudu Allah ka raba mana ɗabi'a ta yahudu ana cikin wannan wa id qalat ummatun min sai wata al'umma daga cikin su sai ta miƙe tana wa'azi tace jama'a wannan sana'ar wannan ɗabi'ar da ake yi ta kama kifi ta da a fa bari ba shi da kyau ba Allah ya hana ba daidai ba ne matsala za ta iya faruwa sai aka samu wasu sai suka ce lima ta izo na tsoman lillahu muhulikau a ina ruwanku kowa ya kamo kifi ba guransa ba don me za ku ta ai sun san ba kyau suke ku kyale su mana idan Allah ya tashi turo bala'in ku za ta shafa da ku tsantsan akwai yan ba ruwana in kun tashi kuna wa'azi wani ya ce ina ruwanka don an zagi sahabbai ina ruwanka limata ta izo na tsoman ilahun mulikahun an mu'azzibahun ya fi cewa mutanen da kuka san cewa Allah zai halaka su koyi musu wa'azi Kalu sai masu wa'azin su ce ma'aziratar. muna yin wannan wa'azin ne don yanke hanzari gaban Allah idan mun ji ila rabbikum wa allahum yattaqun dan yanke hanzari gaban Allah ɗaya kenan ko kuma su waɗanda ake wa wa'azin sa ji tsoron Allah su bari da haka duk lokacin da masu wa'azi ba gwamnati a hannunsu to ana wa'azi ne uzuran aw nuzura wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama kai ya karba abin da ya zama wajibi akan mai karantarwa ya faɗa shi yasa Allah ya rantsi da bangarorin guda biyu yace falanat alannal ladina ursila ilayhim walanat alannal mursalin manzannin da muka aiko sai na tambaye su Allah ya ce mutanen da aka turowa manzannin sai Allah ya tambaye su da haka kowane mai karantarwa abinda Allah ya dora masa ya karanta an bi ko ba abu ba ba wanda Allah zai tambaya waye yabo waye bai ba kana zuwa in Allah ya tabbatar kai ka isar da sako za a ce wuce ka gama naka su kuma mutanen gari duk wanda ya zo sai an tsaye da shi an tambaye shi an ce alam ya tukum nazir wai kai baka dana wa'azi bane sai ce eh gaskiya kalu bala qad ja'ana naziru mun ji ana ta wa'azi wallahi amma fa kazzaba na sai maka ce ƙarya ne kuma ka san shi ƙare ta ba sai ka je ka kuruwa duk girman mutum zaka iya jiran shi sai ga magana ka ce ƙarya ne shikenan sai ka koma kai zaman ka ba wahala ko akwai wahala a ciki babu da aka kakka ɗauka cewa ana wa'azi ne wai dole sai ka da a'a uzuran aw ne. ma'aziratan ila rabbikum wannan yanke hanzari ne ga su masu wa'azin idan an je gaban Allah su sun fita ko kuma su waɗanda ake ma wa'azin ya zama musu sababin shiriya wannan shine kawai da suka faɗa musu wannan su sun riga sun fita sai Allah ya ce falamma nasu lokacin da su mutanen nan suka bar ma zikiru bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi suka ki dauka su aiki da shi sai Allah ya turo bala'i da bala'in ya zo Allah sai ya ce an jaina allazina yanhauna an su wa'annan mutanen da suka tashi suna ƙoƙarin hana mummunan aiki a cikin gari Allah ya ce su kadai na tsiratar shi yasa idan kana bibiyar littattafan tafsiri zaka sha mamaki ta yadda Allah ya faɗi bangarori guda uku ga masu saɓan ga 'yan ba ruwana sannan ga masu hani da bala'i ya zo Allah sai ya ce an jena lalazi ne na hauna anasu masu hana mugun aikin kaɗai Allah ya ɗauka ya tsiratar wa na allazina mu bi adabin ba'isin makamu ya yafsuqun Allah ya ce maka kama waɗanda suke ainihin wato azzalumai ne da azaba ta wulaƙanci saboda abin da suka yi na fasikanci shi ya sa malamai da dama suke cewa hatta waɗannan da suka tashi suke cewa lima ya izo na ba su sha ba da bala'i ya zo Allah ya ce falamma a tau lokacin da suka yi girman kai an manahu anu dangane da abin da ake hana su cewa su bari to azabar da Allah ya musu sai ya ce kulna lahum kunu ta nasafi aka ce musu ku zama bire kaskantattu wannan kuma shi malaman balaga suke ce masa fi'ili kauni ba fi'ili bane na waqi masalata wa atu zakata in ka ga dama ka yi sallah in ka ga dama ka yi zakka in ka ga dama ka hana wannan baka da yadda za ka yi tunda aka ce kuno kira gatan ka zama buri kawai mutum kana kallon shi sai dai ka gaya ya juya rakaka ya koma buri kawai wannan ita ce ukubar da Allah ya musu shi yasa Allah ya faɗa a nan gurin yace auna la'anahum ko mu tsine musu kamala anna ashabu sabti kamar yadda muka tsinewa ma'abuta farautar kifi ranar asabar wannan ita ce ukubar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to kun ga Najeriya nan da kuke ganin ta ɗaya daga cikin dalilan da yake sa Allah yake daga mata kafa samun masu karantarwa nan da can domin ka'ida ta wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna babu yadda za Allah ya dauki wata gari ya dammara ta saboda zalunci matukar ana samun mutanen da suke tashi don su yi islahi a cikinta yanzu aiwa ma kawai lutsin min kumbi bai nan indonesia can kwanaki shekaru da suka wuce matsalar da ta faru indonesia ƙasa ce wacce kaso ɗari na mutanen ta casa'in da wani abu musulmi ne amma sabon allah ya zo ya yawa a ƙasar har wani tsibiri ake da shi a teku can ake zuwa a yi sabon allah taro na sabon allah na shekara-shekara kuma ga shi kaso ɗari cikin ƙasar 90 da wani abu musulmi an saki addini an koma harkar duniya shirholiya kowa kawai yake me zai faru rana ɗaya Allah ya ce falamma aka funa lokacin da aka fusatar da mu Allah ya dako ruwa daga teku ya ce ruwan ya tashi tsaye da ruwan ya tashi tsaye akwai manya-manyan gine-gine a ƙasar da aka yi wanda wani ginin saboda tsawon shi za ka ga kamar zai taɓo girgije don wani ginin sai kaya haka in ka sa hula da kyau sannan za ka iya hargo kashen shi da ruwan ya tashi a tsaye haka duk irin gine-ginen da aka yi a cikin garin ruwan a tsaye haka ya fi shi tsawo ɗan jaridan da yake ɗauko rahoto ta helikwafta ya ce tsoro yake ji yana sama ganin yake kamar ruwan idan ya coro ko zai haɗe jirgin ya faɗo da shi sannan da ruwan ya danno a kowane awa ɗaya ruwan yana gudun wajen kilomita 900 kilomita 900 yanzu a ce maka daga nan zuwa kusan Legas ba a awa ɗaya sai ka san bala'i idan ka kalli ruwan gada irin wannan ruwan idan ya zo yanzu ka kalli foundation din da aka yi wannan gadar ruwan idan ya zo haka zai jijjiga da rodukan da komai da komai ya kwashe gaba da ita wayancan gine-ginen da aka yi haka ruwan yake zuwa ya tarkata da komai da komai ya kwashi ya gaba da shi kaga ruwa ya janyo tirela tana gudu yadda ka san an yi ruwa a kobar gidanka kwata ta ɗauko gwangwani ka san ai bala'i ya yi haka haka dinga amma don Allah ya nuna wa mutane aya cewa wannan ɗakin da suke renawa na Allah idan ruwan ya zo in dai wannan masallaci ne ko bai wuce ciki da falo ba wallahi ruwan zagayewa yake bai shiga sai ya wuce wuce yake wani mutum ana fira da shi haka ka samu ka tsira ya ce to shi dai ya ga mutane kiran sallah ya zama abin sai a hankali sai ya rubuta da yarensu da larabci yana bi masallatai masallatai irin inda ake sa allo na manna takardu na sanarwa sai ya zo masallaci sai ya manna sai ya gaba ya ce shi dai sanda ruwan nan ya taso ya gan shi a cikin masallaci amma ya aka yi shiga masallacin yake bai sani ba wannan ya ce sannan kuma duk wani mutum ya ce yana zaune a masallacin idan ruwan ya taso idan kamar mutum dubu suka taso da gudu kowa yana gudun ceton rai yana so ya samu ya tsallako ya hauro ya shigo masallacin ya ce idan ruwan ya yi kura ya ce sai ya ɗibi kamar mutum ɗari tara da wani abu sai ya koma da su ya ce sai ka ga mutum hudu biyar su za su samu su haure ya ce wannan mutum hudu biyar da za su samu su haure ya ce kowanne idan ka bincika a unguwarsu sai ka samu akwai wata salaha akwai wani kirki da alheri da yake da shi a cikin mutanensu shi yasa Allah ya bar shi dan ya kai labari inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid shi yasa a suratul baqara Allah ya ce musu wa laqad alimtum alladhina tadaw minkum fi sabti ai kun san wanda suka keta gona da iri a cikin ku akan ranar asabar da muka hana ta kama kifi wa qulna lahum kunu qiradatan khasirin muka ce musu su zama birai kaskantattu sannan Allah ya ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil wannan shi yasa to shi yasa idan kana mamaki sai Allah ya rufe ayar sai ya ce wa kana amrul lahi mafula al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala abin ainihin wato aikatawa ne wannan ba wani abu bane da yake da ainihin wato ban mamaki wannan ya faɗa gurare da dama da aka shi yasa sai zaman to maf'ul ismu maf'ul ne na wato fa'ala ya shi yasa aka ce wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala abin aikatawa ne in ya ci ga yadda yake so ya yi. babu wani wanda ya hana Allah madaukakin sarki abin da zai yi idan ya tashi aiwatar da shi a san da yake so ya ainihin wato aiwatar da shi da haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki yace inna allaha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله يتي ان الله للي الله لا يغفر بياتي و an yi shiraka bihi a mutu ana haɗa wani da shi amma wa ya yana yafi ma duna zalika abinda ba shirka ba amma ba ga kowa ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk mutumin da ya mutu yana hada Allah da wani to faqad istara wannan mutumin ya kirkiri isman wani irin zunubi sannan zunubin aziman mai girman gasken gaske Allah madaukakin sarki ya kawo inna ya bude ayar da ita wanda inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu al khabara wasu ma su kara su ce wa ta'alilin sannan ga lafzul jalala shine ismu inna sannan ga kuma la la ta korewa sannan ga yaghfiru fi'lun ne mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adwatin nazwi wal jazmi wa li khuluhi min nunayi tawkid wa nunin niswa wa alamatu raf'ihi ad-dammatu ad-dahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa يعود إلى لفظ الجلالة la ya gafiru bai yafewa waye bai yafewa kuwa shi Allah me bai yafewa an yi sharaka bihi a hada wani da shi an harfu nasmin ne wa masdarin wasu kibalin yi sharaka kuma fi'ilin mudarikun ne mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu sannan wato mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu mansubun bi an wa alamatu nasbihi wato alfataha al-zahira ala akhiri dan haka bihi ɗin aljar wal majrur ko dai na'ibuhu ya zama huwa ko washihu jumla sai ya zama to shine fi mahalli raf'in na'ibul fa'il da haka wal jumla an yushraka bihi wato ita ce fi mahalli nasmi maf'ulin bihi na la yaghfiru shi yasa wallahi wani lokaci fahimtar qawaid na larabci yakan sa mutum ya fahimci girman abu mun faɗa mun ce idan kira ta zo a siyaƙi na hani ko a siyaƙi na korewa ta dullu alal umur al-imam sa'adi ya ce wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyaqin nahy yanzu masdar na asharaka yushriku ba al-ishraku bane kaman ahsana yuhsinu ba al-ihsanu bane kaman azhaba yuzhibu ba al-izhabu bane adkhala yudkhilu ba al-idkhalu bane ajlasa yujlisu ba al-ijlasu bane to maimakon a ce inna allaha la yaghfiru ishrakan sai aka cire masdarin sai aka kawo anwal fi'il da haka idan ka gama wal masdar al min anwal fi'il shine fi mahallin nasb maf'ulun bihi na la yaghfiru to da haka in ko masdar al muawwal ne takadirin ayar zai zamanto inna allaha la yaghfiru ishrakan idan ko ishirakan ne ya tsaya a matsayin mafulin biyu, da haka na kira ke a siyaƙi na korewa da haka yana nuna cewa babu wata shirka da Allah zai yabe shi yasa shekul islamu bin taimiyya shi yana daga cikin masu fahimta cewa ya kasancewar ta shirkul asdar tunda idan an yi ta'awilin masdar din zai zamanto na kira ne a siyaƙi na korewa yace to ko ita mutum ya mutu Allah ba zai yabe mai ba shirka karama ita ce ainihin wato riya ibn al-qayyim yana faɗa yana cewa shirku fa hazaru fa shirkun zahir zal ismu laysa biqabil al-ghufran wa huwa ittikhadhu an-nidd lir-rahman ayyan kana min hadarin wa min insani yad'uhu aw yarduhu thumma yakhafuhu wa mahabbatuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati at-tayyar yace shirka a bayyane ki sai yace akwai shirkar da babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wace shirka ce yace Wacce ittakhazun nidlir rahman mutum ya ɗauki kishiya ya sama Allah ayyan kana min hadarin wa min insani dutse ne kamar da laraba suke mafi yawancin gumakan da ake bauta ba daga duwatsu sai itatu ba kamar da suke a wancan lokacin wani ya gunkin dabino in ta ɓaci ya cinye dabinon ya ce to ka yi haƙuri in an dawo gida in Allah ya da za a yi wani ko mutane inda masu bautar annabi isa da uzairu ba mutane suke bauta ma ba to yanzu ga wani ƙasa ƙasa da su ma wajen daraja duk bauta musu ake kuma kai magana gari ya kama da wuta a ce shikenan ka kafa musulmi ba ka son zaman lafiya amma kuna ji kuna kallo ana ɗaukan haƙoƙin Allah a rabe mu wasu kuma ba dama kai magana sai a ce shikenan ka kawo rashin zaman lafiya wai nan kasan wata aqida ce in dai mutum yana cewa la ilaha illallah to duk tabar gazar da ya abashi a musulunci duk tabar da ya abashi a musulunci da haka cikin masu la ilaha illallah ne aka samu wani titi ya taka wuyan annabi ba ya a nan kasar ba ya ce inda annabi muhammadu shi bai ma ce annabi muhammadu ba cewa da muhammadu zai taso daga kabarin shi ya zo nan ya faɗi wani shehi ya ce wallahi saboda shehin zai iya taka wuyan annabi an yi a nan ƙasar eh alimahu man alimahu eh yanzu dai ina nan ina bin gefe in lokaci ya kaji kowa ne haka aka yi a nan ƙasar to wannan suke da wannan aƙidan suka ce a duk taɓargazar da mutum ya yi a bashi yana nan a musulmi to da wannan ya gazo ta su da kan suka ce to billahi lazi wannan kahi gida a to mutum ya ce zai taka wuyan annabi a yanzu an kai matakin da baka isa kuma ka kare wannan abin ba shi yasa ake da nawaqidul islam abinda in ka shiga musulunci to sai an tsare su ai ba muna sakwata bane a dauko littafin shehu nurul albab bana a gani ya faɗa ko bai faɗa ba mutanen da shehu suka yaƙa a nan ƙasar su yunfa su ba wa zangwarzo suna sallah ko ba sa yi a cikin mai su da shehu abdullahi zai fara waƙe ba cewa ba su bi bismillah wa shukur ya yatba'u sai yace ala qam'i kuffarin alaina Ya ce na fara da sunan Allah godiya za ta biwa sai a akan ya kakkafare wanda suka taru a kanmu. amma suna sallah amma shehu abdullahi ce a akan ya kakkafare wanda suka taru a kanmu. kenan ga da'awa ta musulunci amma a gefe kuma an yi abin da tun ya fitar da su musulunci to da aka kakka ɗauka cewa abin da muke ba mu da magabata muna da shi mun san abin da muke haƙƙin Allah ne dai mun riga mun kafa mun tsare za mu iya ƙoƙarin mu ba mu ga an ɗauki haƙƙin Allah an ba wani ba ko kuwa a wasu guraren na faɗa a karatun yamma kiri kiri wani zaka ji ya ce wai da Allah da Annabi kamar Hassan da Husaini ne in kai magana ya ce maka magiyin annabi ne tunda zai falala annaba aka faɗa sallallahu alaihi wasallama to shi annabi duk abin da aka faɗa to shiru ake ba a magana eh shi yasa muke cewa waɗannan littattafan na zaure ɗaliban sunna sai sun yi haƙuri sun karanta abin da yake na daidai a tabbatar na kuskure a kore yanzu sai da ya zo cikin alburda ba cewa ya aka rama da kalki mali man aluzu bihi su haka ba inda hululul hadith al-amami sai yace wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmin al-lawh wal qalam yace ya akrama al-khalqi ya mafi girman halittar Allah wannan magana ce mai kyau sai yace amma mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake da shi in ba kai ba sai yace inda hululul hadith al-amami lokacin da wata musiba ta sauka wacce za ta game duniya sai yace wa inna min judika ad-dunya na daga cikin kyautar ka kai annabi da ka bayar kai ka ba da duniya wa ha kuma kai ka ba da lahira wa min ulumika na daga cikin ilimin annabi akwai ilimin lauhi duk ilimin da ka gani a lauhil mahfuz wanda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay to yana daga cikin ilimin annabi wa min ulumika ilmin lauhi wal qalam sannan duk ilimin da alqalamin mala'ika qalam ya rubuta Allah ya ce ya rubuta abin da zai faru tun da yanzu har kashin kiyama to wannan mala'ikan da ya rubutu sun ce daga cikin ilimin wannan mala'ikan to ilimin annabi haka ne sai mu muka ce in ana so a yi adalci a fassara mai kyau a ce ya a da kalki ya mafi girman halittar Allah wannan magana ce mai kyau mali ba ni da wanda man aluzu zan labe bihi da shi siwa ka in ba ubangijinka ba an huta ko ba huta ba to sai suka ce a wai ba a gane ba ne akwai zahiri akwai ne wai ba a gane ba ne wa inna min judika duniya sai mu ce daga cikin kyautar da ubangijin kai bayar akwai duniya wa ha? sannan akwai mai kishiyarta wa min ulumika daga cikin ilimin ka akwai ilimin lauhi wal an huta ko ba huta ba to sun ce wai ba gane ba mu kuma sun ƙi bayanin har yanzu bayanin da za a gane ai ba abin da muka tashi muke karatun littattafan ba a cikin ishiriniya alfazaji da annabi ya je isra'i da mi'raji ya dawo yana gamawa da ya ce wa hal ba'a da masarahu li maulahu gayatu shin bayan tafiyar dare akwai wata makura ta daraja da annabi yake nema don kar a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bashi sai sauri sai ya ce to karka da an ce annabi ya samu daraja ta kololuwa amma ɗauke shi an je sun yi munajati da Allah sai ya ce huwal abdu ya qarrabatu ya yace shi bawa ne na Allah da gaske kulawar Allah ce ta sa ya samu wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wannan yana ciki to sai a faɗa abu sai sai wai ba a gane bane su yan izala jahilai ne ba sa yin karatu da irin waɗannan littattafan sai shi maka tashi muke karanta waɗannan littattafan kuma muke karantar da ɗalibai ko muke cewa ɗalibai su yi haƙuri su karanta don a yi naƙari a tabbatar da abin da yake daidai a tabbatar da abin da yake ba ba daidai ba ba zagi za mu yi ba a abin da yake daidai ne za mu faɗa duk wanda ya daidai mu faɗa wanda ya kuskure kuma mu faɗa musamman a babun tauhidi da kuma ainihin wato aƙida ana nuna cewa lokaci ya yi magana akan shirka magana ce da take da faɗin gasken gaske musamman yanzu yadda shirka take ta fantsama kullum kana ji kana kallo a zo a ce ma ga wani mutum ya fi Allah ana yi a nan ƙasar yanzu ko ba a yi ana yi a ce ya ma fi Allah gabaki ɗaya ana yi na san duk ana da labarin da irin wake-waken da ake aƙidar da babu ita cikin yahudu da kirista ke sai ka samu yanzu ana samun masu irin wannan aƙida cikin musulmi a zo a nuna wani a ce shine uban Allah ga baki ja waya za a ce Allah bai da uba to shi bai da uba to shi shege ne to yana da uba ne wa ne shine uban Allah kuma kai magana duniya ta tashi a ce ba ka son zaman lafiya shi yasa annabi yake satakulu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru ne da nan gaba mutumin da yake makaryaci magana a gaggata shi mai gaskiya kuma ya faɗa a ƙaryata shi wanda ya zo da tauhidi a ɗauka shirka ya zo da ita wanda ya zo da shirka a ɗauka kuma shine mai tauhidin upside down haka abubuwa za su dinga tafiya da haka duk matakin da za ka ɗauka kai ƙoƙari ya zamanto karka ɓata ka da Allah ta hanyar shirka wala duk abin da za ka mutu da shi na kusa kurai in baka mutu da shirka da Allah ba to matsalarka tana da sauƙi in aka tafi lahira amma wallahi mutum ya mutu ya bari alaƙarsa da Allah ta riga ta lalace ta hanyar yana haɗa shi da wani ya tafi lahira a haka to an riga an yi ɓata wadda babu kuma ranar da za a shirya to wannan shine babban abin da mu kuma muke gujewa mutane shi yasa kullum muka damu da yadda za a gyara aƙidar mutane da imanin mutane Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gaskiya wato nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisanta ta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin a tashi an ce dan Allah mutane su hakuri da na tashi wal fawru da gaggauta ya sa kai fararin farilla ne